فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya a cikin abin da nake yi muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai